والتين والزيتون الله يا رنسي da ɓaure da wurin da yake tsirowa kuma ya rantse da zaitun da wurin da yake tsirowa a ƙasar Falasɗinu wadda aka aiko annabi Isa a cikinta.